أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Shin ko dai hankulansu ne suke umartar su da faɗin shi boka ne mahaukaci sai su haɗa abin da baya haɗuwa ga mutum ɗaya, kawai dai su mutane ne masu wuce iyaka ba sa komawa ga shari'a ko ga hankali.